تابعه كده وجم مصانف المرسلة تقسيمها ككساس من حيث اعتبار الشارعي وجم لأكريدا مي شريعة الله وتنقسم وأن المصالح تنقص بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام نتيا المصلحة معتبرة هذا أكي أيكي دئتا شرعت وهي التي شهد الشرع باعتبارها إذا كان مثل هذا شريعة كي شهد العكري دئتا وقام الدليل على رعايتها حجة تثبت أكان كيايتا من نفس أو إجماعي مثالها وانا مثلها تحريب شرب الخمر ai eh, ka zanen shari'a sai ta yi la'akari da ita alheri ne maslaha ne hana shan giya fa'ida ce ga al'umma fa'ida ce ga kafa ta harimu shirbil khamri lihibdil akali sai ga shi wai mutanen ƙasa ma da giya suka dogara wurin haraji da za a hana a toshe kamfanonin giya to jiha ba ta yi rikon kanta ba alhadi ma kalu ba ta da ce na mamalan bello na nan shi da zai bayanin wannan shi ya san dikin dikin fahimtul akali maslaha tsare hankalin al'umma alheri ne wa makasadun shar'iyyun manufa ne na shari'a a mu'tabaru wa mithlu wujubul qisasi kaman irin kaza nan misalu ha awwalan kenan wa thaniyan mithlu wujubil qisasi wajibin qisasi fil qatl al amdi a kisan ganganci ai kaga da za a yi qisasi da an rage ganganci ba ana kwanan nan wani yaro ba ranin baban shi ba shi mota ya kwashe mutum kaza dan zaka bayar to inda kuma ta gangan wanda ko tsayawa ma bai yi ba hana abun ma ko zuwa bai yi ba kaga da a ce za a zo a kashe shi a kashe shi ba magana ya ebo lauyoyi ba ake ai bai balaga ba ai ce ce duk magana ne ai kwaya farta magana ce ta lauyoyi ai bai balaga ba ai bai balaga ba dan haka yanzu sai dai a yi shari'a sai dai a daure shi sai dai a bada tara a kamo uban a girgiza uban a kada uban a yi wa ne ai wa ne duk a gaba, shikenan ka Allah ya fa'al shay'a amma da za a ce yadda yi din nan ya take su shi ma a dako eh, hilos ko a dako wata landrover yana tsaye wannan ta wuce wannan ta wuce tsaye kawai ta gabje shi kyau sai tsalle ya fada kan gilas ta take shi sauran kannansa ba za su kara ba ‘ya'yan abokai waɗanda suke da gata irin wannan za su shiga taitayinsu. Ka ga kuwa kisa ce wafil haya wafil haya mutum ya kashe aka kashe aka hana duk kisa ta dalilin wannan amma na an kai kyale su a sai sai a zama ya yayi kisa gwaninta sai kai kisa gwaninta ne wujubul qisas bil qatl amdi wa radd al udwani da mayar da martani li hibz al don a tsare rayuka wannan ma maslaha ce وحب النفس مصلحته كما يدى نتري هنكلي إيك مصلحة ومكسد شرعي حكمها هذا النوع من المصالح حجة اتفاق أن اتفاق يا كان هكا باء دا كان المصلحة الملكات شرعا وهي التي شهد الشرع ببطلانها هو عدم اعتبارها بنفس أو قياس المصلحة الملقاه كده مصلحة شيء أما أن يوان اليك دنبا عليه لتاري شرعا وهي التي شهد الشرع ببطلانها يتسي مصلحة شريعة كي شهد دفاتنتا وعدم اعتبارها بنفس أو قياس ويسميها البعض المناصب القريب ومن أمثلة هذا النوع دقى مثالا ونم طنقر ليكوي القول بتساوي الأخ وأخته في الميراث للأخوة التي آه، تجمع بينهما maslahan a ce dan uwa da yar uwa ai daidai suke saboda wanne bangaren aka kalla yan uwa ne duka ƴaƴan mutum ɗaya ne ƴaƴan mata ɗaya ne to an tashi za a ba su gado maslaha sai a ce a ba su daidai da daidai to wannan maslaha mulgata dan akwai abu da yake kwance a ƙasa a ce za a daidaita azzakar wal unsa sawa kalla alqawlu bi tasawi al akhi wal ukhtihi ba ana ta maganan wannan ba yanzu a duniya musamman mu nan Afirka wa ukhtihi fil mirasi lil ukhuwati saboda yan uwantaka allati tajma'u bainahuma lakin hadha al ma'ana mulgan wannan a ce daidai suke jefaffe ne بقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حد الأنثيين هذا هو الدوكا تاي واتي دوكا مصلحة ما هكا هو الغزالي أما يا إساك أبوه